Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za yi cewa ɗaliban jami'ar Abdu Mummuni sun yi shirin gwano yau inda suka kasance a Baitulmanin ƙasa. muna dauke da karin bayani dangane da cutar sankarau da ta bulla a garin anguwar malam a jihar zandayar a rahoton musamman za mu shi karin bayani a kan yadda shekara ta kasancewa manoma shinkafa a jihar tilibiri Ɗaliban jami'ar Abdu Mummuni da ke nan ya mai sun yi shirin gwano yau zuwa Baitulmanin ƙasa domin ganawa da Darakta General na Baitulmanin wanda suka bayyana cewa shine ya bukaci ya tattauna da su. wannan fitowar ta ɗalibai ta gurɓata zirga-zirga a tsakiyar birnin yamai mataimakin sakataren janar na ƙungiyar ɗaliban da ake kira yunun salha kaila ya yi wa kadir amadu ƙarin haske yau mun hito domin mu nuna bakin cikinmu bisa kan waɗannan halaye waɗanda wannan shugabanni suke neman su aihuwar da mu a ciki shi ne muka ce yau za mu zauwa a wannan wuri na wanda ake ce ma bangaren minister na ilimi domin mu nuna bakin cikinmu bayan haka nan muka ce za mu zauwa mu ga deje na trezor domin mu nuna bakin cikinmu bisa kan yadda suke dabaibayar da matsaloli matsaloli suke ci gaba da addabar da matsaloli a jami'ar abdulmuni musamman bisa kan waɗansu 'yan kuɗa da gurade na allowance din ka wata ba dalibai shi muka ce ba za mu yarda ba za mu to mu wannan gwagwarmaya kuma wannan so mun taba ne idan har bisu biya ba za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya ba za mu ja da baya Wata gobara ta abu yau da rana a wani gidan mai da ke anguwar Site Chinoise a nan birnin Yamai. Wata motar da mai ce ta kama da wuta a wurin, kamar yadda Laftana Najim Shebu ɗaya daga cikin sojojin kwana-kwana da suka kai ɗoki ya bayyana. A cikin gaggawa muka garzaya wajen inda lamarin ya faru. Mun yi ƙoƙarin katse yaɗuwar wutan da kuma ƙoƙarin kiyaye samun asara. Tashar shamai ce ta kama da wuta ta hanyar wata motar dakon man fetur. Bayan haka ba mu samu wani gida ba da abin ya shafa kwarai. Wutar man fetur a ce mai matuƙar haɗari da kuma wahalar kashewa wanda sai an yi amfani da kumfa da yawa wajen kashe wutar. Sannan daga baya a jijjiƙa wajen ya yi sanyi saboda gudun fashewar abubuwan ajamai mutum ɗaya ne dai ya shikata shi ma jami'an 'yan kwana-kwana sun ƙoƙarin garzaya da shi a cikin gaggawa zuwa asibitin babban birnin yamai Laftana Najim shabu kenan a hirar shi da wakilinmu Kadar Amadu na gidan rediyo Skutu da ke unguwar Kwartagi. A yau aka soma wani taron ƙasa da ƙasa domin tattaunawa kan manufofi da kuma ƙalubale dangane da kare hakkin bil'adama a cikin yanayi na tashi hankali da kuma ta'addanci. Ƙungiyar Oxfam International ce ta shirya wannan haɗuwa a Palais de Congrès da ke nan Yamai. Madam Musidi Asalama daula wato shugabar Oxfam International a niger ta yi wa Gungu Muhammad Dantani ƙarin bayani. Wanga zaman taron kara ma juna ilimi manufarsa shine a yi nazari bisa halin da kasashe kamar kasashen da ke bisa kewayen tafkin kogin Chadi a yi lissahi a canza dubaru a gano kuma irin matakan da za a iya girkawa na rigakahi domin ciwo kan wannan matsala musamman ta al'amarin ta'addanci. A cikin tattaunawar da ƙwararrun masanan za su yi, za su raba masaniyar da ke gare su su canza ra'ayi bisa kan wannan jigon tattaunawar. Su ga kuma yadda za su haɓaka tsarin dubaru na ci gaba da nazari a kai. Lamarin ta'addanci a yau ya zama ruwan dare game duniya da kowace ƙasa a duniya ta sa mishi gaba domin murƙusar da shi. Lamari ne da ya addabi dukkan ƙasashen duniya. duniya ba wata ƙasa da za a ce ta kubuta akan wannan. Hukumar sadarwa sai ta sama wani horo jiya a nan ya mai domin 'yan jarida da masu ma'amala da kafofin sada zumunta na yanar gizo a game da sha'anin tsaro domin baiwa mahalarta damar kare harkokinsu. Garba Usman daraktan tsare-tsare a hukumar CAC ya yi wa Alamin washar karin bayani. yau kwana biyu kenan muna cikin zaman taro na horar da 'yan jaridu da waɗanda ake ce ma cyber activist su kuma waɗansu irin 'yan jarida ne da suke amfani da yanan gizo wajen csc mun kula da wani abu kamar su mutane ne da suke ba da labari ga ɗiyan ƙasa amma mun lura da suna samun matsaloli da yawa domin akwai waɗansu 'yan ta'adda da ce wani wuri zaune sai su zo platform din yanan gizon da suke aiki da su na'urorin da suke aiki da su sai suna ta lalata musu to shine mun ka ɗauko ƙwararru da sun ka gane ma wannan aiki mun ka ce a zo a wayar da musu kai don su samu su gane yadda za su yi su kare ɗannan kayan nasu na aiki. Ƙungiya mai zaman kanta mai suna Article 19 mai cibiyar a Dakar tare da haɗin gwiwar hukumar kula da sadarwa CSA sun sama aiki ko kuma sun sama wani taro nazari a game da aiki da dokar samun labarai a Nijar. Makasudin taron shine da fito da dubarun da suka dace wajen aiki da wannan doka ta watan Februari na 2011 wadda ta jibanci tsarin damar samun labarai da kuma bayanai na hukuma. Silaso ko hilin kungiyar Article 19 ya yi wa Alamina da ƙarin haske. Nijar ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar kasashen Afirka kuma ta yarshe a cikin ayar doka ta 31 da ke cikin kundin tsarin mulki na cewa kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin samun labarun gwamnati. Kenan wannan ƙudurin doka ya zo ne domin baiwa jama'a 'yanci wajen samun labarai da kuma damar gabatar da ƙorafi wajen samun labaru. Amma sai dai duk lokacin da aka amince da dokar a shekara 2011 aiki da dokar ya ya gagara. Saboda haka ne makasudin wannan taro shine shayo hankulan duka masu ruwa da tsaki da abin ya shafa na ganin cewa an aiwatar da dokar saboda a Nijar 'yancin samar da labaru tabbataccen haƙƙi ne. An gano bullar cutar sankarau a garin anguwar Malam da ke Departima ɗin Miriya a jihar Zandar. A ranar hudu ga watan Disamba da ya gabata ne aka sanar da ma'aikatar lafiya wannan al'amari. binciken da aka gudanar ya tabbatar da cewa annobar cutar sankarau ce ta bulla a wannan gari illo muhammadu jami'i a ma'aikatar ministan kiwon lafiya na dauke da karin haske a yau dai mutum arba'in ne suka kamu guda ya rasu Allah ji kansa da sauri dai sai aka duba abinda cikin wannan tun da dadewa an tura magani da saboda gudun irin wannan abu to maganin nan kuma kyauta ake shi bayan haka nan an tura kuma eh, maganin rigakahi saboda a yi allura ga wannan wajen saboda a tsaida abin da ke faruwa lalle in ka yi sauri ka je gidan likita abin da ke faruwa insha Allahu za ka samu ceto to kuma bisa ga wannan ciwon kamar abin da ake so a gano shi shine kamar sai ga mutum ya samu zazzabi ko mai tsanani ga ciwon kai ga harsuwa kuma wuyan sai ga yakami wajen yaro karami abin da ake gani shine kamar madiga sai tsaika ba ko ganshi yana wani zabure zabure yana fuzge fuzge ko kuma yana kuka hawan lokaci ya kishan nono ma'aikatar ministan ilimin sakandare ta samu wani horo domin mayan jama'ai na fannin ilimi da ake kira kwansaye pedagogic kasu 71 jiya a maradi tare da tallafin asusun kula da al'umma na Majalisar Ɗinkin Duniya. wurin ya mai da hankali ne kan hanyoyin da za a bi wajen karantar da darussa a game da lahiyar iyali. Madam Kulibali Rahila, shugabar sashen kula da lahiya a makarantu a ma'aikatar ministan ilimin sakandare, ta yi wa Muhammad Maman ƙarin bayani. To wannan horo an haro shi daga sama saboda a horon masu horo su kuma su tahi su diba su ga aikin da mushina suke yi in daidai ne kuma wannan horo za mu ne tare da su yadda za a yi ka koya abin da muke ce masante de la reproduction abin koyarwa na irimin lahiyar jiki na dan adam e kun san abin da ya kamanto a yi zancen wani aihuwa wani jikin mutum a kwatanta akwai yauni ga mu na, ma wasu suna cewa yana ga musu yaunin haɗi bare ga yara to wace hanya za a bi a wannan tun da dole ne saboda yanzu kaga in ka ɗauka akwai radio akwai tele akwai telefon akwai intanet yara suna ga abubuwa da yawa a ƙasashen waje yaro in baka gaya mishi ba menene gaskiya menene ya kamata miye hanya ta kirki miye hanyar lahiyar shi sai ya bi wannan abubuwan ji yake gaskiya ne kenan ku dole a gaya musu menene gaskiya Da misalin karfe biyar da minti talatin na safiyar yau ne jami'an tsaro a agada suka kama kwayar tramadol dubu ɗari takwas da makamai da harsasai da kuma gwarneti har ma da wata mota kira katakat da samfurin helix. Wata majiyar 'yan sanda ta shaida wa wakilin wa a Anise Karim cewa jami'an 'yan sanda ne suka tare wato suka tare kuma suka kicibis da masu fasa kaurin waɗannan kayayyaki cikin motoci uku a fita garin agadas akan hanyar Bilma. bayan musayar wuta masu fatocin sun koma akan hanyarsu inda suka bar mota guda wadda yanzu haka take barikin 'yan sanda tare da sauran kayayyaki ba a samu hasarar rayuka ba makamai dai saba'in da shida aka kama cikin sa'o'i biyu ana kuma ci gaba da bincike. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na su ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta 2017. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali da baya iya koma ƙasarsa domin kare rangarsa dalilin kabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako Ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu Kiran kyauta ne kuma cikin sirri. Za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. sai rahotonmu na musamman noman shinkafa na daga cikin manyan ayyuka a jihar Tilibiri a bana manoma shinkafar sun fuskanci ɓanna daga farin dango lamarin da ya sa sakamakon bai yi kyau ba a fadin jihar mun kala isaka shine kakakinsu ya kuma yi wa habibu garba karin bayani le rendement de notre riz. A chuté. nous avons. Minzamin da muke samu na shinkafar da muke nomawa ya faɗi. min zaman ya kimanci ton biyu a cikin kowace eka. Haka ɗin ya danganci ne da halin yanayi cewa da karamcin sabkar ruwa ga kuma yanayin shigar kwari a shimfiɗar wuraren da muke noman shinkafar. Muna godiya ga Allah tunda har zuwa yanzu dai manoma na zuwa suna biyan bashin da ake bin su. hilin noma na tula Hili ne wanda a lokacin damana na faɗawa a cikin yanayin shigar kwari muna da matakai da muke nan muna girkawa kamar amfani da watsa maganin kashin kwari sai dai kuma mun gano da magungunan suna kawo cikas ga lahiyar dan adam da kuma gurbatar da mahali shi yasa muna nan muna nazari mu ga yanda za mu amfani da magungunan mu na galgajiya. ba dukan hidin noman bane ya kamu da cutar ba a'a akwai wuraren da ba su tabu ba a bisa kalandar lokutan noma muna da lati wannan latin na iya kasancewa wata hanya mai haddasa sabkar zamani da muke samu ƙwararrun ma'aikata suna ba mu shawari da cewa kowace cooperative ta yi amfani da iri mai inganci domin su girka wuraren renon iruruwa a kan lokaci muna jira ga gwamnati shi ma ya kawo mana tashi gudunmuwa bisa abin da ya shafi takin zamani mai inganci kuma a kawo mana shi a cikin lokaci domin kun san mahi yawan lokuta takin yakan zo mana ne da dogon latti haka din na karya min zamin abin da ake nomawa har ma ga babin sai da amfani da muke samu yanzu haka muna da amfani da dama da mu samu ka saida ba ba mu kuma inda za mu je mu saida su ba matsalar da muke faɗi ka tashi akan ta kenan kuma muna kira da babban murya domin mu samu shigar da su mu shiga kuma daidai to ga lokacin gudanar da ayyukan namu. Même les lequel de lancer un coup d'appel pour suivre le cycle normal des pratiques agricoles. madalla masu ramu ƙarshen labarin namu kenan na maricin yau a huta lahiya. Ku sauraron shirye-shirye Isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.